in ba za ku ci ban kwashe don irin wannan abu ban bai dame ni ba ku zo kuka dami in sanya muku abinci in sanya muku abinci gashi nan na sanya muku kun bari kawai kawai sai kuna kallo to ke kana kin hajiya no wonder na da tin test mari kaman da look you cannot make my house hotel what do you want me to do? kuna so ku sai da abinci, you give them food, let them inside the yard. This one a Bob guy with a girlfriend and I want to eat. Wani oh, Bob guy? Dala lo muke so. A'a. Da abin da zai maka ruwa? Wani na san miji ne kaga shekiya? Babban mutum din wato ka zama mijin hajiya kenan. Gaskiya ne mutuwa dole. Sai ta dama mijin wane ne? It's sweet. But guys, you better go out. So we carry our plate, God, without. Uh, eh, no, leave the plate for me. Just take the man. I want to Then we go pay half money be that. bye bye. Bye bye. Rake the one I I am going to ask them. mai my kabe go. Baba da yake gida wannan. Na yi. Oga, make you go tomorrow. Ko start talking about the gini. Haka kawai zaka rika kore min customer ka ce ka sa soja ba su kashi haka ake yi. Eh, customer wani ba ba ka bani. Wai da customer wani customer I go do better thing. Ranke da ina daga cikin masu. Ah, pay because. I want the right. Ba ba. I want freedom. Kul kul Yeah, yes. You first all the soldiers waiting. Me kana so? I won't buy food. I, I know they sell food. That's why that's na that's why you they can't disgrace me. You won't buy food. Where eh, money? Check check about you. Nan gaba He's my customer. Ah, saman je tashi zai zauna. Oh, oh, oh I don't buy 50 kobo. You don't pay? Uh -huh. When he never pay and you want another one. He didn't say if I okay. go to market Look, that they laugh. Come out, come out. No food, you don't finish. Go out. Can I for them to enter? No, me, I don't buy food. Nature, no food. Go out. You chop credit, you never pay the food. food serve, no good. Huh? Nah, you know, you know good. Okay, bro, that you know go even chop. You know go even come and chop for my No good. Oh, no, I never tell her first. Marriage. Yeah. We don't get another way of getting money. Yes. I'll mm, oh. bring you soldier line up. You give them food credit. Mm-hmm. After they take salary, I take money for you. That is very good business. ba can duk sojojin ku ku babba su a can amma ni yanzu kun san ga mai gida na ba give them da sunan da sunan gida to ga shi a disu amma ah, wato a ah, na su uku to ba ku eh, uku ba ka je ka ci tare da su another three another three mu dole ku ku ku ah, one by one ku ku A another three, another three. Sada ah, kuwa ka tura min cikin ka. Move your belly back. Ah, ah. Three, three. ina a ba zama za ku yi. A ce move your belly back. Ku shigo inji, ku shigo inji, ku shigo inji yadda kuka yi. Wurin ba Ku shigo haka inji mana ba sai da abin da ya oh, ba sai in ba su. Magana tuwo ne, give them credit. I don't write their name. I know idan write their name. Amma ni kwanoni na an sun kare sun tafi. Okay, make ku da kusa. Ina hada masu ne su tafi waje su je su. Eh, ku shiga shi, mm. ku shiga shi, ku shiga shi. Ko an na sha mu. Ran uwar gida da ne. Oh, ciki a zuba muku bani gaya a mara miya ana san miya look my pocket eh na eh, eh, go put pocket eh, ku fita da shi waje ka ah, waje ah ni da wai wai me waje waje waje ku je ku tsaya waje Sir Manager, A disgrace. A disgrace. This is Outside. Please. Why did you bring all these people inside our the, city? They, they fight because they food. They go pay this money like normal business. That outside. Food don't finish. I say outside. Stop and finish. But you don't write my name. Finish. You and the Kuma, you must pay. Sir, when I don't get any food here. Because your name then enter register, you must pay outside. Sir, cancel my name, sir. I can't. Even if you come, I give okay, you. Sir. Go chop the stone. I brought to danger Bone. Outside. Bali. So, make you know go no, me a year mm, oh, no, my They are going to pay them uh, allowance tomorrow. Okay. Mm, if they pay that allowance, eh? Kacha abin da jayi, ni zan kira su, don da ya ci, don da bai ci you must to pay. Either you chop you know trouble? That's why I like you. You know how to make. Ah, ah, na me dey wari go. find out when the come. When the check are going. bari je bari je to shikenan good luck eh ah madwadi give me some money start to make i na only one remain mm no no go go wa you no go pay you no be dan kore you be yeah no no do this one da cover up hmm okay bye bye mm.